jihar bauchi jam'iyyar pdp ta adawa ta gudanar da garan bawul da ya kai ga tsige shugaban jam'iyyar alhaji ibrahim yaro yaro da sakataren jam'iyyar sama'ila burga bisa zargin yin sama da faɗi da kudaden jam'iyyar tuni dai har an nada shugaban riko na jam'iyyar mataimakin shugaban jam'iyyar kuma dan kwamitin zattarwa ya gana da manema labarai kan wannan batu. sunana Salihu Ya'u na Bardo, mataimakin shugaban jam'iyyar PDP na jihar Bauchi, bisa ga abubuwan da suka faru da muka dade muna hakuri a kai mu majalisar zattarwa na jam'iyyar pdp na jihar bauchi mun zauna mun tattauna min bi dukkan ka'idan da ya kamata a bi mun dakatar da shugaban jam'iyyar pdp na jihar bauchi alhaji ibrahim yaro yaro a wani dalili a dalilai na na farko tukuna baya kiran mitin akan lokaci kamar yadda jam'iyyar kamar yadda kundin tsarin mulkin jam'iyya ya tanada na biyu tun da aka fara wannan jam'iyya asusun kudi jam'iyyan babu wanda ya sani daga shi sai tsohon sakatare na jam'iyyar pdp na jihar bauchi ba wanda ya san me ake shigarwa me ake fitarwa sai shugaba da sakatare akwai zargi a cikin wannan din har da kama motocin jam'iyya a sayar a sa kudin a aljihu guda ashirin yawan kudi shine muna zargin kusan miliyan dubu daya kusan miliyan dubu daya an samu baraka kenan eh an maka baraka tunda muna tunda muna tuhuman su da laifuka shi yasa muka dakatar da su yanzu mun mun nada mai riko shine Alhaji Musa Haruna Shitu zonal chairman na eh, Northern South wato kun arewacin Bauchi mun nada ma Barista Muktar shine wanda yake rikon sakatare na jam'iyyar PDP na jihar Bauchi yanzu uwar jam'iyya za mu tura mata takardunmu za mu tura mu hukumomin yan sanda da dukkan inda suka kamata mu tura musu takardunmu za mu tura musu yanzu kun kafa kwamiti ne don su binciki wannan al'amura akwai kwamiti sannan kuma turawa da za mu yi national su national su za su turo su ce a bincika wannan abu su ne wanda za su bincika su gane gaskiyar magana ko karyanta mun kira mun ba shi takarda na notice na cewa su zo su kare kansu a gaban wannan majalisar zartarwa da ana ta ana ta badakala a ciki mu ma shine muka ce gara mu gyara kafin zaɓe na gaba ya zo mu zama cewa mun gyara jam'iyyar. har ila yau na ji ta bakin shugaban rikon jam'iyyar kan naɗa shi da aka yi sunana honorable shetu zaki chairman na pdp na riko na jihar bauchi na karɓa da izinin Allah ku zan adalci doka ce ta kawo ni don by constitution na party ya sa na samu kaina a wannan matsayi da kuma izinin duk wanda yake da ruwa da tsaki a cikin jam'iyyar pdp allah kano wannan position kai ka gamsu da cewar abubuwan da zargi a kai an tabbatar da su eh muna da takardu a rubuce muna da account na party a bankuna guda biyu akwai a keystone muna da akawun a diamond bank muna da shi kuma fijja a rubuce wanda bincike zai nuna karshen ta ma ya kai ga efcc to sai dai duk kokarin da na yi domin jin ta bakin shugaban da aka tsige ya ci tura na je ofishinsa ban same shi ba sannan na buga wayarsa bai amsa ba na kuma aika masa da sako wayarsa nan ma dai bai bani amsa ba abdulwahab muhammad bin amurka daga bauchi a najeriya